Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 30 ga watan Oktobar 2019 Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mukanin labarai. To Muhammad Hafiz wani soja da ke aikin tsaro a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya bayyana yadda ya nuna damuwa bayan da ya saurari ganawar shugaba Trump da takwaran aikinsa na Ukraine. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya yi murabus daga mukaminsa. yayin da a iraki ake samun rahotanni masu karo da juna kan yadda wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban majalisar dattawan najeriya ahmad lawal ya yi kira ga gwamnati da ta yi taka tsantsan akan yawan ciye-ciyen bashi to ko me wasu masana suke cewa Ya muna da kadarori ko muna da ma'adanu to amma ruwan kudin yau tsaba babu wannan. So amma saboda muna da kadarori muna da hanyar kudin shiga so shi yasa za a ɗaga mana kafa mu samu wani kudin da an san cewa muna da hanyar biya. Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya wasu matasa masu yaƙi da damfara ta yanar gizo na bayyana hanyoyin kauce ma damfarar. su dinga kula da sim card nasu su dinga kula da wayan and then sau daya kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode kan sim card din ba kan wayan kawai a taikatace ba sannan kuma muna tafa da shirin demokradiyya a yau wanda madina dauda take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum wani sojan tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin amurka ta white house ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa ya damu matuka bayan da ya ji shugaban amurka yana neman ya kuranta binciki abokanan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya da ta wayar tarho da shugaban ukraine lamarin da ya sa ya sanar da manyansa abin da ya ji laftanar kanar alexander vindam wanda ya saurari tattaunawar da trump ya a ranar 25 ga watan yuli da shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana hakan ne a wani shiryayyen bahasi inda ya ce na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a ce wata kasar waje ta binciki ɗan ƙasar amurka kuma na damu da abin da wannan mataki zai haifar ga goyon bayan da amurka take baiwa ukraine sai dai shugaba trump wanda a watan da ya gabata ya fitar da takardar bayanan tattaunawarsa da zelensky ya musanta ikirarin sojan tun gabanin ma ya bayyana a gaban kwamitocin da ke gudanar da binciken cikin sirri firayim ministan lebanon sa'ad hariri ya yi murabus daga makamansa a jiya talata bayan kwanaki sha uku da kwashe ana wata zanga-zangar adawa da gwamnati wacce kasar ba taɓa ganin irin ta ba inda jama'a suke neman a yi sauye-sauye a fannonin siyasar kasar da na tattalin arziki وأنا حاولت طول هالفترة لقي مخرج Prime Minister Hariri kenan cikin harshen larabci yake cewa na yi iya bakin kokarina na ga cewa an samu mafita. A saurari korafe-korafen jama'a a kare tattalin arzikin kasa da tabbatar da tsaro amma bari na faɗa muku gaskiya abin ya citira Hariri wanda ya yi wannan jawabi kai tsaye ta kafar talabijin ga daukacin al'ummar kasar ya mika wa shugaba Michel Un takardar murabus ɗinsa. masu zanga-zangar na nema ne a yi sauye-sauye a fannin tattalin arzikin kasar tare da yin garan bawul a mukaman da 'yan siyasa ke rike da su waɗanda ake zargin suna barnata arzikin kasar kuma ba su ma cancanta su rike su ba ana samun rahotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin karbala na ƙasar iraki inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya talata har suka kashe mutum 18 kana suka jikkata wasu ɗaruruwa wani rahoto ya ce an ji wa sama da mutum 860 rauni yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne wasu ko sun ce 'yan bindigar sun afkawa masu zanga-zangan ne da fuskokinsu a rufe sai dai gwamnan karbala da sauran manyan jami'an gwamnatin bagadaza sun ce babu wanda ya mutu masu zanga-zangar suna bore ne kan yadda rashawa ta yi wa ƙasar ta iraki katutu da yadda tattalin arzikin take tafiyar hawainiya da kuma rashin ababen mara rayuwa duk da cewa ƙasar na da ɗimbin arzikin mai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a can ƙasar Chile ma da ke kudancin yankin Amurka masu zanga-zangan ne suka bazama akan titina a yini na goma sha biyu suna bore. Duk da kokarin da shugaba Sebastian Pinera ya yi na yin garan bawul a gwamnatinsa domin ya faranta musu. Boren ya faro ne tun daga ranar takwas ga watan nan na Oktoba bayan da gwamnati ta yi karin kuɗin sufurin jirgin ƙasa a Santiago babban birnin ƙasar ta Chile da kashi hudu cikin ɗari zanga-zangar da ta jirkice ta koma ta neman a samar da daidaito a fannonin tattalin arzikin kasar da tsarin fansho da kuma na kiwon lafiya a ranar litinin shugaban kasar ya sauke ministoci takwas ciki har da ministan harkokin cikin gida andres chadwick da ba shi da farin jini wanda dan uwan shugaba feneri ne kuma aboki na kud da kud amma duk da ɗaukan waɗannan matakai jama'a kasar sun ba bazama akan tituna a jiya talata inda suka yi ta artabu da jami'an tsaro To hukumomin New Delhi a India sun kaddamar da wani shirin da zai rika safarar mata zuwa wuraren ayyukansu kyauta a bas bas. Shirin da ministan birnin ya kwatanta shi a matsayin mai cike da tarihi wanda kuma zai kare lafiyar mata da ke fita aiki. India dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ba su cika fita aiki ba a duniya. Yayin da cin zarafin da ake musu ke karuwa a ƙasar wacce ita ce ta biyu a jerin ƙasashe mafiya yawan jama'a a duniya. an kaddamar da shirin na safarar mata kyauta zuwa wuraren ayyukansu ne a jiya talata inda aka rika basu wani tikiti na musamman mai launin hoda fyaɗan da wani gungun mutane yawa wata ɗaliba a cikin bas har ta rasa ranta a shekarar 2012 ya sa ƙasashen duniya suka sa wa ƙasar ta indiya ido lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da Najeriya take ci gaba da karɓar basuka daga ƙasashe da kuma ƙungiyoyi daban-daban na duniya. domin haɓaka sassan kimiyya da fasaha da kuma samar da wutar lantarki. jimillar basikan sun ja hankalin shugaban majalisar dattawan kasar ahmad lawal inda ya yi nuni da cewa akwai buƙatar bukatar takatsantsan akan sha'anin ciye-ciyen bashin da gwamnati take yi daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta haɗa mana Sanata Ahmad Lawande ya buƙaci yin taka tsantsan ne a wata sanarwa da wani hadimi a ofishinsa. Israel Tabiyowo ya raba wa manema labarai. Shugaban majalisar ya ce yau Najeriya tana fama da karancin arziki wanda ya danganta shi ga rashin tashi tsaye da hukumomin gwamnati ke nunawa wajen samowa ko kuma miƙa kuɗaɗen shiga ga aljihun gwamnati. a bisa kiyasin da shugaba buhari ya yi a kasafin kuɗin shekara 2020 ana sa ran sake ciwo basussuka kafin a gudanar da kasafin wani abu da jami'ar majalisar ɗinkin duniya a ofishin hukumar lamuni ta duniya a najeriya lady aisha yasmin zakari ta ce babu laifi idan an ciwo bashi a tsarin yadda ake kashe kuɗi a wannan duniya ta yanzu kuɗi baya isa saboda ba wai a dunkule suke a wuri ɗaya ba kamar a ce misali za a ce banki suna da biliyan goma to ba fa a cikin bankin yake ba ya sha ake yi kawai za a ce misali suna da asas in aka ce asas wato kana da hanyar da za ka samu wannan kana da kadarori yawwa kana da kadarori kuma kana da hanyar da misali an ce ba ni kuɗi ba ni kuɗi in ihu za a kawo amma ba fa a gaban keke ba <laughs> to haka kuɗin yake a duniya zazzagayawa yake so da haka fara ɗaya najeriya muna da kadarori kuma muna da ma'adanu to amma ruwan kuɗin yau tsaba babu wannan so amma saboda muna da kadarori muna da hanyar kuɗin shiga so shi yasa za a ɗaga mana kafa mu samu wani kuɗin da an san cewa muna da hanyar biya hadimin shugaban majalisar dattawan ya ce lokaci ya yi da majalisa za ta rika tuntuɓar hukumomi da ke da alhakin tatso kuɗin domin jin yadda suke aiwatar da su wajen ɗabbaka kasafin kuɗi wanda ya sa honorable shehu muhammad wan bankoko ya yi tsokaci abinda ba a taɓa yi ba tun da aka fara demokaradiyya a najeriya shekara ashirin bana to abu ne wanda ke canza abin da irin za su kalla ko na ce shi ne mu 'yan majalisar tarayya na wannan lokacin to da iko allah ba laifi tsakanin mu da 'yan najeriya sai dai na jefa laifin nan ga sashe zartawa shugaban kasa muhammadu buhari da ministocin shi da sauran ma'aikata mun yi alkawali mun ji mishi kamin shekarun ta kare za mu da mishi budget din shi shi kuma ya ce zai sa hannu januwari to ga liga mai doki mu mun shirya hakan za mu yi mu jira mu ga 'yan najeriya mai za a yi musu ba majalisa ce mai rudu ba ko mai rufa a rufe babu wannan a buɗe ake a buɗe kuma za a gani kuma a buɗe za mu tafi ba ina ba wa 'yan najeriya tabbacin cewa wannan majalisa daban ce kalla akwai doka sashe na 88 da 89 na constitution kundin tsarin mulkin ƙasar nan na alif dubu 1999 ya ba majalisa sa ido akan abubuwan bayan an yi budget mun zo an diba an ba shugaban kasa ya sa hannu doka ta ce wanda mu je mu kalla ya ake aiki da abin nan to mu kuma kamar yadda ga majalisa yara ne cap ba sa jin kasala to a je a diba za mu je mu diba kuma za mu ga wa'yan najeriya Majalisar ta ƙara tafiya hutu zuwa ranar biyar ga watan Nuwamba domin a ba ma'aikatu da hukumomin gwamnati dama na su kammala bayanai akan kasafin kuɗinsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To daga gargaɗi kan ciwo ba suka barkatai sai kuma wani batu da yake kara yaduwa a Najeriya wato yawan damfara ta yanar gizo inda wasu masana na wata ƙungiya da ke yaƙi da 'yan damfara a ƙasar suka yi kira ga jama'a da su rika taka tsantsan da 'yan damfarar ta yanar gizo da ke ta ƙaruwa. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana daga Abuja. Yawan damfarar mutane ta hanyar yanar gizo na karuwa a Najeriya, inda mutane kan yi asarar kuɗi da kuma ta kai ma ana biyan kuɗin fansa ta hanyar damfarar da ke da wuyar ganewa mai suna Bitcoin. Ibrahim Kyauka da Jamilu Muhammad na kungiyar yaƙi da 'yan damfara ta yanar gizo ta Najeriya sun buƙaci jama'a su bullo da hanyar rufe layin wayarsu da lambobin sirri da hakan yakan hana samun bayanan su na ɓoye in an sace musu waya ko kuwa in wayar ta fata. Ga bayanin Ibrahim Kyauka. In an sata muka waya wurin SMS za su iya samun bank details naka na ne account balance naka na ɗaya kenan dan na biyu in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card ɗin sai su sa cikin wani waya. Bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka in wasu cire sim card ɗin sun sa wani waya za su gwada recharging wayansu za su iya samun account balance naka once ya ɗauka sim card ɗin nan zai san ok na iya cire kuɗi daga account na wannan and then banda haka ga abin da ya rage so bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire ɗari biyar kafin ka sani ba shi wanda ya ɗauka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharging kafin ka sani duk kuɗin da ke cikin account din nan za a share shi kuma ko ka je bankin ka gaya musu ga abin da ya same ka za su ce ai wayanka ne daga cikin wayanka ne wannan abin ya faru kuma kai kayi yi transaction din so sau da mukan ba mutane shawara su dinga kula da sim card nasu su dinga kula da wayan and then sau da kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode a kan sim card din ba kan wayan kawai a taikatace ba hakanan sun buƙaci mutane su kauce amfani da ranar haihuwarsu a matsayin lambar sirri ta katin ɗaukar kuɗinsu na banki wato atm Shin yaya hanyar hada-hadar kuɗi ta Bitcoin ke aiki ne? Jamilu Muhammad ya ce rashin kwarewa ma ya sa aka kama wani matashi da ya sace wata yarinya Abuja da amsar diya ta Bitcoin. Abu ne wanda yake bukatar. kashi kana shiga ne kowa yana ganin ka so babban hadari ne kuma anawar hangen sai ga ba ne mai kyau ba amma da yake wuri ne na marasa gaskiya hukuma tana damar ta shiga saboda ta gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin kuɗin kamar imajinin kuɗi ne ina da kuɗi kaza za a ga lambobin za a ce ma kana da kuɗi kaza amma kuma kafin ka samu kuɗin sai ka shiga ta wasu hanyoyi surkukiya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya za ka iya samu da mayu da aljanu da kowa suna wurin eh amma in Allah ya sa ka wuce to ka ta mun tsira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala amma in kana ilimin ka sani za ka yi sai a shiga amma dai yana mutane ga ɗinka da don wani ya maka daɗin baki ai bitcoin ne za ka samu naira dubu sha takwas ka samu kaza wannan ganganci ne sai a je bayan ajanci ɗinka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake ajanci theft sai ka yi sunanka ya ce ai ba kuma za ba kuɗi an baka naira goma an yi amfani sunanka an sai da shi a mm, mm, kasuwa ba wannan babban hadari ne kazalika sun buƙaci jama'a su gujewa bayyana asirin tafiye su ta kafofin sada zumunta don kaucewa sharrin miyagun iri nasura da likaya murar amurka daga abuja najeriya ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan ha'ila ha'ila lahu ɗan kamasho a rage rigima ba ka da matu da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin matu. ɗan <laughs> kamasho manajan rigima ba abin da idame shi a ga kankan da Nasiru Adam El Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. cikin 'yan makonnin nan da suka gabata an waye gari an kwakulo gidajen horar da kangararrun yara da matasa a jihohi daban-daban da ya jawo tsaiko a tsakanin jama'ar ƙasa. Labarin gano waɗannan gidaje na horar da yara da matasa ya yaɗu a kafofin yada labarai daban-daban na duniya, al'amarin da ya sa ake ta sa alamun tambaya. Wai da babu irinsu ne a ƙarƙashin gwamnatoci? ko kuwa da sanin gwamnatocin ake tafiyar da su ko kuma cin gashin kansu suke yi ba tare da sanin hukuma ba wannan shine abin da shirin namu na yau zai mayar da hankali a kai a jihar kaduna an gano yara da matasa 500 a jihar katsina an gano 90 a jihar kwara an gano 108 menene dattijon jihar kebbi a tiku walin kalgo zai ce a game da wannan al'amarin idan mu mun kasa tarbiyyar yaranmu da ke makarantun nan boko mun kasa ba su abin da ya kamata mu ba su don su yi karatu mun kasa kula da al'ummanmu mu me zai hana shawara kai su yadda su ga dama da dan makaranta in ya rishin kirki ana ladatar da shi in ba ai ba uba ne ka zuwa da kai ne a gaban malamai ce sai mai bulala yau fada zaka wa yaro yau uba ne zai zo ya ce ka tsane shi wanga karnin saboda ka duk tarbiyar dole mu samu miyagun mutane saboda shugabancin bai da kyau ba wa a ce a kafa makarantun ne wanda aka sama yara inkwa wanda ya ba shi aka sama inkwa ba to ai maridin ma ana kai a sa mutum mai don me don laifi ko to shekarun gudu da aka yi a kafa abubuwan ga ana yin su a ce ce gwamnati ba ta da masaniya ma'aikatan gwamnati ba su da masaniya ai lalacewa ta ka inda lalacewa yake ana azabtar da mutane shekaru masu yawa cikin gidaje cikin garuruwa ba daji ba a ce gwamnati ba ta sani ba babu gwamnati yan boko mu sun lalace duk mafi yawan shugabannin da Allah ke bamu yanzu ba su san ciwon al'ummarsu ba sardauna shi kaɗai ne firi na arewa tun daga maiduguri tun daga bama yola gembu har can ha abin da ya kai ilorin ha abin da ya kai ilo har abin da kai gibiya duk sardauna shi kaɗai ne jihohin ga da kaka ji wajen sha tara yanzu lokacin jiha guda ta duk sardauna yana zagayen su duka da shi da ministoci ne za su zagaya fayil guda kake da shi a education kaduna amma kana gembu ko kana gwaza ko da maturu promotion naka da albashin naka komi na tafiya daidai har aka dawo aka yi jihohi kamar su sokoto north west north east komi na tafiya daidai gwamnoninsu yau an kawayi gari babu wani ministan da zai taso daga abuja ya zo ce yau bari ya je wani state ya kwana biyar yana duba makarantin ne minista ya ce bari ya baro abuja ya bari ya tafi zamfara ko ya tafi inugu anambara ko ya ta imo shi ce bari yau kwana biyar zai yi kasar shi na so ya zagaya ga ya education ke tahiya babu ko kuma ya aikin gona ka tahiya babu wani ga tsaron da ki gani mu da wayonmu dan doka guda in ya tashi daga birnin kabi ya tafi kalgoran nan duk wani shaidani gudu yake yi in barawa akwai in wani babban shaidani akwai cewa ai yau dan doka ya shigo ku kama kanku yau unguwarku akwai ofishin dpo unguwarku amma akwai wuraren da ake shaye-shaye saboda mi saboda su masu kama banna su ma suna shan duk tuna da in za a ɗauke ka aiki sai an gano wane ne ubanka wane ne kakanka musamman harkar security ba abin wasa mai ba da sai an je ƙauyen ku ina kai firamare ina kai sakandare mi a halayenka yau banzan banza aka ɗauka kawai a tasha a bashi kaki saboda haka muna da matsala da gwamnati duk matsalolin ga lalacewan gidajen da ake sama yara mari da lalacewan makarantun nemu da lalacewan wanga boko haramu duk da duk lalacewan hukuma ne hukumomi an lalatattu to hukumomi ne lalatattu yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum dan lami mai riga ke cewa gidan nan da gidan kangararru da gwamnati ta rurusa ni a gani na abu ne mai mara kyau sabili da idan ka tsaya ka biye irin mutanen yaran da aka sake su aka dawo da su gidajensu kusan kashi 60 a cikinsu wallahi in ka tsaya ka duba za ka ga mahaddata alkur'ani ne saboda tsakani da allah an koyar da su addininsu inda aka samu matsala guda ɗaya ne inda suke sa musu bari ba a tsayawa ana bincike ya sarkan nan yake a hannunsu zai musu illa ba zai musu illa ba ba sani ba kuma ba a tsayawa a duba wani magana wani waya ana wani luwaɗi ko wani abu a cikin makarantun nan wallahi ƙarya ne saboda na zauna da ɗaya daga cikinsu mun yi magana ya ce wallahi ƙarya ne tsabagen shairi ne kawai kuma ita gwamnati da ta rusa wannan abun nan ita ina nata ina nasu ba an rufe ba da aka rufe mai aka yi kuma yanzu da ta rusa wannan ina za ta kai wa waɗancan an sake su a cikin gari sun zama mutane annoba bai wuci kwana uku ba ko kwana hudu ne wani daga cikinsa yake magana cewa shine ajalin iyayensa nan wajen na suka zo suka fasa wani shago kuma duk cikinsu ne waɗanda aka sassaka waɗanda aka kai sa 'yan kwana-kwanan nan wanda suka fasa wani shago suka sassara ma wani adda aka in yanzu da za ka tsaya ka bincika ka gani yawancin yaran da aka kai wajen nan wallahi yaran masu kuɗi ne yaran masu mulki a ƙasar nan ita gwamnati na nata gidan kangararin babu yanzu muna an taimake mu kenan ba maganan taimako a ciki inda ta gyara ne da sai mu ce ita eh, gyara ma bata gyara ba but the only issue here is ya kamata gwamnati ta tsaya ne ta sake tunani in za ta kira su baya su dawo ita ta sa ido a kansu ta zama supervisor a kansu tana kallon irin abubuwan da suke yi shi ya fi amma a yanzu ba na gwamnati ba komai an sake mana yara yan iska yanzu gashi banda fitana a cikin gari ba abin da muke samu allah da shi kyauta allah ya kwace ma amma wannan gwamnati dai bata yi ba a ƙarshe ga kwararre a faddin zamantakewa abubakar aliyu umar ya kawo bayanai da shawarwari. Wato a ra'ayina game da abin da yake faruwa abin bakin ciki ne abin takaici a gano gidajen kangararin yara da aka yi wanda aka samu a cikin garin Kaduna, Katsina da kuma Kwara a dukkan anan arewacin Najeriya. Wannan abu ya faru ne a sanadiyar tafiyan farko mai babban laifi a cikin al'amari ita ce gwamnati domin da gwamnati tana yin abin da ya kamata tun farko duk wannan al'amari da ba a same shi ba in ma har ya zama dole sai an samu to zai zo da sauki a da dacin akwai ah, da department na musamman da ake kira social welfare a kowane gwamnatoci a jihohi da kuma gwamnatin tarayya to sai ya zamanto saboda rashin gwamnati wadda ta damu da al'ummata babu wannan gidaje a yanzu shi yasa waɗannan mutane masu zaman kansu suka fito da waɗannan gidaje to kuma a wani gefen in ka duba suna da laifi ba su da laifi rashin laifin su kuwa shine da gwamnati tana yin tana abin da ya kamata ta tsaya da kafafunta wannan al'amari da bai kasance ba kuma su waɗannan mutane waɗannan yara da suka zama kan kangararru akwai 'ya'yan manyan mutane da 'ya'yan ministoci 'ya'yan gwamnoni duk zaka samu a cikin waɗannan gidaje bayan haka haka akwai 'ya'yan malamai akwai 'ya'yan shugabanni daban-daban wanda 'ya'yansu suka kangare suka shiga wannan hali to su kuma a nan wurin laifin iyaye ne saboda haka wajibi ne wajibi ne gwamnati ta fito ta tsaya kai da fata ta yi abin da ya kamata wannan mutane da suka yi wannan abu gazawar gwamnati ya sa su suka ɗaukan ma kansu yin wannan al'amari kuma shi wannan waɗannan yara da suka rirrike yawancinsu da suna sake a waje da ba san halin abin da zai kasance ba to kuma zaman su a can wurin kuma akasari akwai takura musamman abubuwan da aka gano na take hakkin mutane a cikin waɗannan gidaje a ƙarshe kiran da zan yi ga gwamnati wajibi ne gwamnati ba wai a'a ta ce kawai a rufe waɗannan gidaje ba ba tare da ta nemi makofin waɗannan abubuwa ba yanzu da aka sa aka rufe waɗannan gidaje waɗannan yara duk an sauko ma iyayensu an dawo da su wurin iyayensu shin menene makomarsu domin a tabbatar sun zama na gari sun zama na kwarai to wajibi ne ga gwamnati ta san inda za ta yi musamman wurin gina waɗannan gidaje na kangarin yara da kuma a tabbatar duk abin da ya kamata a saka cikin waɗannan gidaje gidaje na kula da waɗannan mutane an saka shi sannan kuma su waɗannan mutane da suka ɗauka ma kansu ƙungiyoyin na masu zaman kansu da suke kula da waɗannan yara shin ya gwamnati za ta yi da su me gwamnati ya kamata ta yi da su in har za a rufe waɗannan wurare to wajibi ne kamar da aka rufe din gwamnati ta jawo su ta ina za ta taimaka musu me suke bukata ya zamanto kuma gwamnati tana sa idanu akan irin waɗannan gidaje. Bisa dukkan alamu shawarwarin bakin namu na yau ya zo ɗaya. gwamnati ta tashi tsaye ta farfado da gidaje na horar da kangararrun yara ko kuma ta bar masu sha'awar yi da kyakkyawar niyya su ci gaba da horar da yaran amma tare da sa ido ko kuma da gwamnati da masu sha'awar yin hakan su haɗa hannu wajen tafiyar da ire-iren waɗannan gidaje na gyara ɗabi'un yara da suke kangararru A madadin baƙi na mutum uku, Alhaji Atiku Walin Kalgo da ɗan Lami mai riga da Abubakar Aliyu Umar, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Madalla gaida Madina Dauda da Shirin Demokuraɗiyya a yau. Kafin mu kammala shirin ga Muhammadu ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. wani sojan tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin amurka ta white house ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa ya damu matuka bayan da ya ji shugaban amurka yana neman ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi ta wayar tarho da shugaban ukraine lamarin da ya sa ya sanar da manyansa abin da ya ji laftanar kanar alexander vietnam wanda ya saurari tattaunawar da trump ya yi a ranar 25 ga watan yuli da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bayyana haka ne a wani shiryayyen bahasi inda ya ce na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a ce wata kasar waje ta binciki dan kasar amurka firayim ministan lebanon sa'ad hariri ya yi murabus daga mukaminsa a jiya talata bayan kwanaki sha uku da a kwashe ana wata zanga-zangar adawa da gwamnati wacce kasar ba ta taba ganin irin ta ba inda jama'a suke neman a yi sauye-sauye a fannonin siyasar kasar da na tattalin arziki hariri wanda ya yi wannan jawabi kai tsaye ta kafar talabijin ga daukacin al'ummar kasar ya miƙa wa shugaba michel un takardar murabus ɗinsa ana samun rahotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin karbala na ƙasar iraki inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga adawa da gwamnati a daren jiya talata haska kashe mutum sha takwas kana suka jikata wasu ɗaruruwa wani rahoto ya ce an ji wa sama da mutum 860 rauni yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne wasu kuwa sun ce 'yan bindigar sun ci afkawa masu zanga-zangan ne da fuskokinsu a rufe sai dai gwamnatin karbala da sauran manyan jami'an gwamnatin bagadaza sun ce babu wanda ya mutu masu zanga-zangar suna bore ne kan yadda rashawa ta tewa kasar ta iraki katutu da tattalin tattalin ta yake tafiyar hawainiya da kuma rashin ababen more rayuwa duk da cewa kasar na da ɗimbin arzikin mai a can kasar cilima da ke kudancin yankin amurka masu zanga-zangar ne suka bazama kan titina a yini na sha biyu suna bore duk da kokarin da shugaba sebastian penera ya yi na yin garan bawul a gwamnatinsa domin ya faranta musu wurin ya faro ne tun daga ranar 18 ga watan nan na oktoba bayan da gwamnati ta yi karin kudin sufurin jirgin kasa a santiago babban birnin kasar ta chile To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi sanan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodne da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma mu na wannan lokaci John Ellison. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi. Ku huta lafiya.